Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan ku da warhaka ga matar da ta fara shan sigari ta farko wato ba a duniya ba fa ana nufin a kasar mu ta Hausawa ita ce wannan da ta fara shan sigari kuma tsohuwa ce ba yarinya ba ita ce farko rayuwar tsohuwar 'yar bariki kenan wacce ta fara sigarantawa kafin kowace yan iska su shigo ciki ita ɗin ce wannan wato mai suna mai suna garkado sunanta garkado shahararriya ce a sigari gona to alade ya kawo sauki wannan ita ce matar da ta fara shan sigari a ƙasar